daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san. Bai da shi akwai shirin duniyar mu a yau. mu na ƙarshe shine wato muryoyin masu sauraro. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu gwamnatin ƙasar iran ta ce cimma yarjejeniya da amurka mai yiwuwa ne idan da gaske take. sojojin kasar yemen sun kai hare-hare kan hamci kasar isra'ila da kuma jiragen yakin amurka a tekun maliya sannan za ku ji cewa kasar china ta musanta zargin kasar ukraine na tallafawa rasha da makamai madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa iran za ta halarci zaman tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin ƙasar da makamashin nukiliya tare da fatan ɓangaren amurka ma tana buƙatar cin yarjejeniya da ita matuƙar amurka ba ta kawo wani abu wanda ƙasar iran za ta ƙi amincewa da shi ba tashar talabijin ta faris tv nan ta nakalto ministan yana faɗar haka a yau juma'a a birnin moscow a lokacin da shi da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov suke ansa tambayoyin 'yan jarida ministan ya ƙara da cewa tawagarsa za ta je taron birnin roma tare da fatan tattaunawa za ta yi kyau ya kuma ƙara da cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda amurka ta ɗora wa ƙasar iran da kuma yin kalamai biyu dangane da tattaunawar har ila da kuma barazana da take wa jumhuriyar musulunci ta iran alamu ne na wato alamu ne na rashin kyakkyawan niyyar amurka a wannan tattaunawar amma za mu ci gaba da tattaunawa don ganin inda za a iya kaiwa in ji shi a ranar asabar sha biyu ga watan afrilu da muke ciki ne dai aka gudanar da tattaunawa tsakanin iran da amurka ba kai tsaye ba ko kuma zagaye na farko a birnin muscat na kasar oman sojojin kasar yemen sun ba da sanarwar cilla makamai masu linzami kan birnin tel aviv ko yafa da kuma kan jirgin ko jiragen yakin amurka saboda tallafawa falastinawa a gaza da kuma mai da martani kan hare-haren da amurka ta kai wa kasar a ranar alhamis da ta gabata wato jiya tashar talabijin ta firist tv a nan tehran ta nakalto kakakin sojojin kasar yemen burgundiya janar yahya sari yana faɗar haka a yau juma'a ya kuma ƙara da cewa sojojin ƙasar ta yemen sun cilla makamai masu linzami samfurin zulfikar kan wani sansanin sojojin Kasar isra'ila kusa da tashar jiragen sama na bengariyon da ke birnin yafa wato tel aviv sari ya ƙara da cewa sojojin har ila yau sun kai wasu hare-haren kan jiragen yaƙi masu ɗaukar jiragen saman yaƙi na amurka mai suna uss harry truman da kuma uss carl a wa'anda suke tekun red da kuma wani jirgin da yake masu rakiya kakakin sojojin ƙasar ta yemen ya kammala da cewa a karon farko sojojin ƙasar sun kai wa jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen saman yaƙi mai suna uss carl wanda ya shiga yakin daga baya-bayan nan sannan ya kammala da cewa samar sojojin amurka a yankin ba abinda zai amfana in banda ƙara rikicewar al'amura a gabas ta tsakiya har ila yau a ƙasar ta yemen hare-haren da jiragen yakin amurka suka kaiwa lardin hudaida ya kashe mutane zuwa saba'in da hudu ya zuwa yanzu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar gwamnatin ƙasar ta yemen na faɗar haka a yau juma'a ta kuma ƙara da cewa dukkan mutanen da suka rasa rayukansu a hare-haren jiragen yakin amurka a cibiyar man fetur na ra'as isa a birnin hudaida fararen hula ne babu wani mayaƙin ƙungiyar ansarullah ko guda a cikinsu labarin ya kara da cewa jiragen yakin amurka wanda suka taso daga jiragen ruwa masu ɗaukar jiragen sama na amurka masu suna uss harry truman da kuma uss carl a tekun red sai sun kai hare-hare kan ra'asu isa har sau biyu hari na biyu ya faɗa ne kan ma'aikatan ceto da kuma 'yan kwana-kwana masu kashe wuta da suka zo ceton wa'anda aka faɗa wa'anda makamai suka faɗa kansu a harin na farko majiyar amurka dai ta bayyana cewa kayakin man fetur da aka kai wa hari wato hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya ce ta gina don haka ƙasar yemen ba za ta iya mai da su ba sannan ƙungiyar ansarullah na samun kuɗaɗe na tafiyar da ƙasar ta yemen masu sauraro labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙasar china ta musanta zargin shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ga ƙasar dangane da tallafawa ƙasar rasha da makamai tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china lin jian yana faɗar haka safiyar yau juma'a ya kuma ƙara da cewa ƙasar china ba ta taɓa ɗaukar ɓangare a yaƙin na ukraine ba kuma ra'inta shine shiga tsakani don kawo ƙarshen yaƙin. kafin haka dai shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya zargi gwamnatin kasar china da tallafawa kasar rasha da makamai a yakin da take da take fafatawa da ita zelensky ya ce a wannan karon dai kasar china ta aika wa rasha makaman artillery da kuma power gun a can baya ma gwamnatin ƙasar ta ukraine ta zargi ƙasar rasha da tallafa wato ƙasar china da tallafawa ƙasar rasha da sojoji 155 sannan ta ce ƙasar rasha tana jan china zuwa cikin yakin na ukraine gwamnatin ƙasar china dai ta musanta dukkanin wa'annan zarge-zarge gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa za ta rufe wasu daga cikin ofisoshin jakajantinta har kimani talatin a ƙasashen duniya amma mafi yawansu a ƙasashen afirka shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka na faɗar cewa gwamnatin shugaba trump tana son ta rage yawan kashe kuɗaɗe a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar don amfani da su a cikin gida labarin ya ƙara da cewa gwamnatin tana son rage kudaden da ma'aikatar take kashewa ne a kan ofishin jakadonjinsu a ƙasashe kimani hamsin cikin ɗari da suka rage labarin ya ƙara da cewa gwamnatin tana son rage kudaden da ma'aikatar take kashewa a kan ofisoshin jakadancin ƙasar don ta yi amfani da kudaden har ila yau za ta rage kashe 75 cikin 100 na tallafin da take bawa ƙungiyoyi a wa'annan ƙasashe labarin ya ƙara da cewa ƙasashen da shirin ya shafa dai akwai lesotho eritrea afirka ta tsakiya congo brazzaville gambia sudan ta kudu banda wa'annan dai za a rufe ƙananan ofisoshin jakadanci da ke birnin daban na ƙasar afirka ta kudu da kuma na duwala a ƙasar kamaru labarin ya ce ayyukan wa'annan ofisoshin jakadanci za su koma ga ƙasashe makwabta. a ƙasashen turai da asiya kuma amurka za ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin malta da kuma na birnin wato na ƙasar wato luxembourg da kuma wasu ƙananan ofishoshin jakadancin ƙasar a tarayyar turai da kuma asiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Mata yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san bai da shi akwai duniyar ma yau sai kuma shirin na ƙarshe wato muryoyi masu sauraro da wannan ko muke ce mu kwana lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 18 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu warare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasar ya yi wa muhammad najib juyin mulki kafin wani lokaci dai a ranar 23 ga watan yuni na shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar ya murabus da kan sarauta da kuma aka naɗa ɗan sarki faruk ya rike wannan masarauta a cikin shekara ta 1953 najib ya juyo mulki inda shelanta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilu na shekara ta 1954 shi ma jamal abdulnasar ya yi masa juyo mulki inda ya ɗare a kan kujerar shugabancin ƙasar ta masar jamal abdulnasar da ya taka gagarumin rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando ɗaya da isra'ila kamar yadda kuma ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gugurmiyar falasɗinawa domin kwatar ƙasarsu da isra'ila ta mame hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan mu ta duniya wadda kuma ta kunshi ƙasashe kimanin 120 na duniya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar mulkin mallaka ta turawan birtaniya kasar zimbabwe yau take kudancin afirka kasa ce ta yau da take mallakin bakakin fata wadda allah ya albarkace ta da kasar noma turan birtaniya sun yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan yasa aka samu kullar kungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai domin neman 'yanci musamman ma dai banda burtaniya ta bayar da 'yancin kai ga ƙasashe wanda take yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda kuma hakan ya faru ne sanadiyar rauni wanda ƙasar burtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun tsananta ayyukan su kan turan burtaniya a cikin zimbabwe inda robert mugabe ya kasance a tsawon gaba wajen yaƙi da mulkin mallaka na turan burtaniya a ƙasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawa sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a kasar ta zimbabwe inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf karkashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga wannan lokaci ne kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe bakar fata na farko masu saurare ko san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan afrilun shekara ta alif tara da da casa'in shida sojin isra'ila suka yi ruwan bamabamai a garin kana wanda yake kudancin kasar labanan inda sa kashe fararen hula mata da ƙananan yara kimanin da ɗari goma a lokacin da aka gabatar da daftarin kuduri a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin yin allah da wannan ta'asa da isra'ila ta aikata amurka ta kujerar nake ta kuma ki amincewa da hakan tare da hana daftarin kudirin wucewa amma babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da isra'ila kan wannan mummunan aiki da ta aikata tare da tilastawa isra'ilin biyan diya ta dukkanin mutanen da ta kashe a wannan hari masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 sa gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan farbardin na shekara ta 1318 hijira shamsiyya aka haifi Ayatollah Said Ali Khamenei jagoran jin juhalin musulunci na kasar Iran a birnin Mashhad. Ayatollah Said Ali Khamenei shine dan marigayi Hujjatul Islam Hajj Sayyid Jawad Husseini Khamenei kuma ɗani biyu a gidan. Rayuwar Sayyid Jawad Khamenei kamar yawancin malamai na addinin musulunci ta kasance ne mai sauki kwarai. Ayatollah Khamenei wanda ya fara karantar da ilimin fikihu da kuma ka'idoji a birnin mashad yana da shekaru goma sha takwas tare da margayi ayatollah milani ya tashi zuwa birnin Najafal al-ashraf a shekara ta 1957 da da ya lura da halartar darussan manyan malamai mashahidai yana da matukar muhimmanci domin kara faɗaɗa iliminsa a makarantar hausa ta birnin najab ya ci gaba da halartar irin waɗannan darussa a gaban manyan malamai da suka hada da marigayi said mohsen hakim kuma sayyid mahmud shahrudi da mirza bakir zanjani da sai da haya yazdi da kuma mirza hassan burjarji sannan kuma ya amfana matuƙa da darussa da bincike a wannan karo amma mahaifinsa bai amince masa ya ci gaba da zama da birnin na ba don haka bayan wani lokaci ya koma mashhad daga shekara ta da 1958 zuwa da hudu Ayatollah Khamenei ya ci gaba da neman ilimi mai zurfi a fannin shari'a da kuma usul da falsafa a makarantar hausa da take birnin kom kuma ya ci gaba da shan gajiyar halittar darussan manyan malamai irin su margayi aidul burjardi imam khomeini shek murtaza ha'iri yazdi da kuma allama taba-taba'i a cewar aidullah khamenei yana ɗaya daga cikin ɗalibai na margayi imam khomeini a farkon mai siyasa da kuma kalubalantar mulkin kama karya na sarki sha kamar da kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka amfana daga bayanan shahid said mustapha nawab safawi a lokacin da safawi din ya je birnin mashhad tare da ɗimbin masu ra'ayin sauyi a shekara ta 1952 inda gabatar da jawabi mai ban sha'awa da kuma faɗakarwa ayatollah ali khamenei wanda ke matashin ɗalibi a wannan lokacin a makarantar suleiman khan a wannan rana ya tasirantu matuƙa da kalaman nawab safawi yana mai cewa a wannan lokacin ne safawi ya kunna wutar tasirin jun juhali a cikin zuciyata bayan jun juhalin musulunci da yau kana a kasar iran ya zama mamba a majalisar jun juhalin bayan kuma ya zama wakilin mutanen tehran a wa'adi na farko kuma ya zama shugaban kasar iran wa'adi biyu a jere sannan kuma bayan wafatin marigayi imam khomeini a shekara ta tara, majalisar kwararru ta zaɓe shi a matsayin jagoran jun juhalin musulunci na kasar iran duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ta saƙa da ake ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar China. da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana matakin da shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na ƙara yawan kudaden fito a kan ƙasashen duniya da canar take ciki ko kuma ma take kan gaba bai zama abin mamaki ba donald trump yana mu'amala da batutuwan siyasa ne da tunani irin na ɗan kasuwa hakanan kuma ya mayar da shi zama daidai da dillali wanda yake son ganin an samu riba mai tsoka saboda ya samu nashi kasan cikin gaggawa ba tare da la'akari da halarcin kasuwancin nashi ba a cikin shekaru ashirin na bayan nan ƙinjinin jinin ƙasar china ya mamaye shugabannin amurka da suka hada da shi kanshi donald trump amma a kan trump ɗin lamarin ya fi tsanani da mai da wannan ƙin jini zama wani abu tamkar tsaka mai wuya a gare shi da zai kara wa shugabannin amurka tsananin da suka shigar da kansu dangane da kin jinin china shine yadda beijing take da shugaba wanda china ɗin bata taɓa samun irinsa ba wato shi jinping domin shi mutum ne mai turjiya da tsayin daka akan abin da yake yi har zuwa ƙarshe yana da azamar ɗaukaka ƙasar china a duniya da isar da ita inda ya dace a fagen siyasar ƙasa da ƙasa manufar farko da ƙarshe wacce amurka ta sanya a gaba ita ce kawo cikas da tarnaki. ga ci gaban da ƙasar china take samu a fagage da dama a baya amurka ta yi ƙoƙarin hana china ɗin ci gaba ko kaɗan amma da ta fahimci cewa ɗan zaki ya girma sai ta sauya siyasarta zuwa da za ta kawo wa wannan ci gaban cikas ba wai hana shi ba don ta san bata isa ba abin da yake cikin ƙwaƙwalwar donald trump shine ko dai mu kawo wa china cikas mu ɗan jinkirta gabanta ko kuma lokaci zai ƙure da zamana mun makara yin hakan kuwa yana nufin cewa amurka ta sauka daga kan kujerar ta ɗora kanta na jagoranta duniya china tana hulɗa da amurka ne bisa hikimar canawa da take cewa ka murƙushi abokin gabanka tun kafin mai fahimci cewa an fara yaƙi wannan yana nufin cewa lokacin fada da cana ya wuce domin duk wanda yake son shiga fada da cana tamkar wanda zai harbi kafar ne cana tana ɗaukar lokaci yana da muhimmanci a fagen fada da makiya domin gwargwadon yadda za ta kauce fada da amurka na lokaci mai tsawo za ta rage asar za ta iya yi idan ranar fadan na hakika ta zo abin da ya zama mai jan hankali shine yadda trump ya buɗe fada da duk duniya baki ɗaya ta fuska kasuwanci wannan abin da ya kuwa yana cutar da amurka ne da manufofinta a duniya ya sa ana kallon amurka tamkar wacce take adawa da duk duniya baki ɗaya tana kuma sa ƙasashen duniya ɗin hatta waɗanda da suke ɗarin yin hulɗa da juna su dunkule su haɗe wuri ɗaya domin fuskantar wannan sabon yaƙi na kasuwanci na amurka ita kuwa ƙasar china tana cin more duk abin da yake faruwa tana son cin moriyarsa ne saboda kare manufarta tun lokacin zangon shugabancinsa na farko a shekara ta 2016 donald trump ya buɗe yakin kasuwanci da ƙasar china amma hakan bai wara komai ba domin an samu tazarar kuɗaɗe ta cinikayya ga amurka sun tashi daga kan dala biliyan 503 zuwa biliyan 578 tattalin arzikin amurka yana a matsayin kaso 26 ne cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya a dalilin haka duk abin da ya shafe shi zai yi tasiri a duniya abu mai jan hankali a nan shine cewa matakin da donald trump din yake dauka ba shi da goyon bayan manyan masana tattalin arziki na cikin ƙasa amurkan kuma su kansu mutanen ƙasa amurkan ba su goyon bayansa don haka suke yin zanga-zanga da jerin gwano kusan kowace rana ta allah asarar da amurkan ta yi ta fuskar tattalin arziki cikin sa'o'i kaɗan sun kai dala tiriliyan biyar hakan ta faru ne washe garin da trump ɗin ya sanar da ƙara kuɗaɗen haraji ga ƙasashe masu yawa a duniya ba a je ko'ina ba kuma wannan asarar ta kai dala tiriliyan 11 kamfanin apple shi kadai ya yi asarar dala biliyan 250 a cikin sa'o'i hakan ya mayar da wayar tarho ta iphone zama mai tsadar gaske wani abu da wannan matakin na trump ya haifar shine karuwar bashin amurka bayan yakin duniya na farko amurka ta kasance ƙasar da tafi bayar da bashi ga kasashen duniya da aka yi yakin duniya na biyu kuwa ta kasance mafi girman tattalin arziki a duniya domin tattalin arzikinta ya kai kaso 45 cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya amma yanzu wannan ƙasar ta kasance ita ce wacce aka fi bin bashi a duniya kuma tattalin arzikinta yana cikin yanayi mai muni a dalilin haka aikin da ke gaban shugabannin amurka shine warware wannan takaddama da wannan rikita-rikita ƙoƙarin ceto tattalin arzikin ƙasar ne yana da buƙatar abubuwa da dama da kuma ɗaukar wasu matakai da ba su zama karɓaɓɓu a wurin al'ummar ƙasar ba domin yin su zai sa a samu raguwar halin walwala da jin daɗi da mafi yawancin amurkawa suke ciki a shekara ta 1984 bashin da ake bin amurka bai wuce dala tiriliyan ɗaya ba amma ya ci gaba da ƙaruwa, har ya kai dala tiriliyan 23 a shekara ta 2019 to a shekara ta 2024 kuwa wannan bashin ya kai dala tiriliyan 36 abinda wannan lissafin yake nufi shine cewa a cikin kowaɗanne shekaru biyar bashin nasu ya ƙaru da kaso 56 cikin 100 hakanan kuma ya kai kaso 117 na kuɗin shigar amurka idan aka fassara shi cikin sauƙi yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan ƙasa amurka ana bin shi bashin dala dubu ɗari da bakwai mafi rinjayen bashin gwamnatin amurka na cikin gida ne amma bashin waje japan ce ta fi baiwa amurkan bashi daga ita sai kasar canan da amurkan take rikici da ita wato cana ce kasa ta biyu da amurka ta ci bashi a wajenta da akwai dalilai da dama da suka sa amurkan ta zama mai kan cin bashi daga ciki da akwai karuwar kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati hakanan kuma siyasar kiwon lafiya da kuma lokacin ɓullar cutar nan ta covid shi ma buga takardun kudaden amurka na dala yana cikin dalilan karuwar wannan bashin da kuma ganin cewa farashin dala ɗin ya yi sama sosai saboda ya dace da tattalin arzikin ƙasar yake tafiya idan har amurkan ta fara zartar da wato kuɗin harajin da ta ƙara wa ƙasashen duniya musamman turai to kuwa za su yi ƙoƙarin nemo wa kansu mafita watakila yin aiki tare da ƙasar china ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mafitan da nahiyar turai ɗin za ta lalubo da hakan ba zai yi wa amurka daɗi ba kuma yadda ƙasashen china japan da koriya ta kudu suka sanar da cewa za su yi aiki tare a tsakaninsu domin su fuskanci ƙarin harajin na amurka zai amfanar da ƙasar china ne zai kuma taimaka mata ta fita daga killacewar da amurka take son yi mata ta hanyar amfani da waɗannan ƙasashen da suke zagaye da ita ita ma ziyarar da shugaban ƙasar ta china ya kai zuwa vietnam tana ƙarƙashin wannan manufa ta ƙoƙarin warware saɓanin da yake tsakaninsu a kan tekun china na kudu tabbas kasuwar amurka tana da muhimmanci a wurin china sai dai kuma hakan baya nufin cewa china ɗin ba za ta iya samu wata kasuwar wacce za ta maye gurbinta ta amurka ba musamman ma dai a cikin gabas ta tsakiya da kuma a cikin nahiyar afirka hatta a cikin wato kasashen da suke zaga da ita da a wasu lokutan ba su jituwa kamar kasar Indiya. da farko amurkan tana ɗaukar cana abokiyar gasa sai ta koma tana kallanta a matsayin ƙalubale yanzu kuma ta zama barazana a gare ta. tattalin arzikin ƙasar china zai fuskanci matsala na wani zango amma a ƙarshe zai kai ga raguwar mafi yawancin waɗannan matsalolin da zai fuskanta za kuma ta rabu da matsalolin da take fuskanta a yanzu daga makwabtanta saboda ɗabi'ar ci gaban da take samu a yankin tekun china na kudu to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka su ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku sojojin Isra'ila fiye da dubu da ɗari biyar ne suka nemi a kawo ƙarshen yakin Gaza sojojin da suka hada da tsofaffi da kuma na yanzu ciki har da janar janar sun nemi gwamnatin kasar ta mai da hankali kan dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su sai dai firaministan kasar benjamin netanyahu ya yi barazanar korar dukkan sojojin da suka sanya hannu kan takardar wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rajin jamhuriyar musulunci ta irin sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da wannan kiran da waɗannan sojoji suka yi na Isra'ila da kuma shi barazanar da Benjamin Netanyahu la'anan ne La'atullah ya yi to bai zo mana da mamaki ba kuma dama can Allah ya dauki alƙawarin da cewa in dai bai hude ne in sha ma Allahu sai an daina garin shi a doron ƙasa in Allah da yaddan Allah za a kawo ƙarshen su in sha ma Allahu. Rami wankin hula a garin a Kimba jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Farko sunana Malam Kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan kusan dai mu ce darace ta ci gida. Babu mamaki ni a ra'ayina alhakin al'umma ne na Falastini da Hamas da yara ƙanana da tsohi da mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yaƙi ake ce kar a kashe da su babu wanda ba a kashe ba tana yiwa su ma in Allah ya ga dama alhakin wa'annan al'umma tasu tsakaninsu ta kulle da sojojin da firayim ministirkin da ma koma wane ne tana yiwa ta kulle ko kuma a'a in ma bata kulle ba su kan sojojin da su suka kasa aka ba da umarni aka kashe al'umma musulmi tsohi da mata da yara wanda annabi ce ka a kashe ko yaki ake yi su sojojin suka kashe tana yiwa su kuma tasu karshen tasu ne ta zo wannan dai daga Allah ne mu dai sai mu ce dukkan su da shi firayim kin da sojojin sai mu ce Allah raka taki gona assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wato sashen Hausa na biyu a tseren Mai sauraron ku ne Aminu daga nan Maradi Jamhuriyar Nijar. To dangantan da wannan rishin jituwa da ya shiga tsakanin Firaministan Isra'ila da sojojin shi har da manya-manya janar-janar. To mu dai wannan abu bangiji Allah ya sa lokaci ne na rishin jituwa tsakanin su su dawo suna cin junansu saboda wannan cin kashi da ake ma wannan bayan allah na falasɗinawa tsakanin mata da yara wanda ko yaƙi ake wannan ba dama taɓa su amma isra'ila ta zo tana kashe su kamar fara kisan kiyashi to ubangiji Allah yana gani ubangiji Allah ya kawo ƙarshen Isra'ila nan wannan kungiya ta Hamas kuma da ke fafatawa da su ubangiji Allah ya ƙara masu ƙarfi linkin ba linkin da da wanda suke da shi yanzu kuma Allah ya ƙara sa rashin fituwa a tsakanin shi firamar nan da wannan sojan in Allah ya sa masu za su kawo karshen shi masu kawo karshen shi daga mai sauraro Aminu daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran, radiyon Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaramin jamhuriyar Nijar. To gaskiya wanga mataki na sojojin ƙasar Isra'ila kusan dubu ɗaya na su suka nemi a kawo ƙarshen yakin da ake a yankin Gaza. To gaskiya hakan abu ne mai kyau kuma muna goyon baya haka kuma muna taya su da addu'a. Allah sa wanga eh, mataki da suka ɗauka kwalliya ta iya biyan kuɗin sabulu duba da cewar zaman lahiya sai da shi kuma ya fi komi eh duka abin da zai kasance babu zaman lahiya to babu wani ci gaba a tare da shi muna fatan Allah ya kawo mana zaman lahiya a kasashen mu musulmai duk gunda ake tashin hankali muna roƙon subhanahu wataala ya kawo musu zaman lahiya mai doriya da ma ita kanta abin da lahiya za ta bukata sani dawo alaska tsafin gurin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. farko suna na mamara Magariya. Eh, wannan eh, mataki da sojojin isra'ila suka ɗauka gaskiya abu ne mai kyau hakan ya yi daidai to matsalar shi wannan firaministan da ya kawo wannan magana muna fatan allah ya mana maganin shi allah ya mana maganin shi eh, wannan yahudawan da muke tare da su muna fatan allah ya mana maganin su Sashen Hausa na gidan radiyon jahorar Musulunci Tehran mai magana samu na suke dan mata limanci birnin jahorar Nijar. Asan barka ina maka fata da dangace da wannan dama da ka ba da na jin ra'ayoyi daga gare mu yan uwa musulmi na waɗannan sojoji suka ɗauki wannan mataki to Allah sa daga Allah subhanahu ta'ala abin ya hito kuma Allah sa an zo ƙarshen wannan fitina kuma Allah sa abu ne Allah ya ɗauka da kanshi ya tsaye da su kuma ya tusa musu imani da tausayi sauran waɗanda ba su gane ba Allah gane da su sannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya mai da bala'i da masiwa da suka musulunci Allah mai da tsakanin su wannan shine watan Allah tarwatsa Isra'ila da uwayen gidanta da dukkan wani mai kai da kawo cikin cutar da addinin musulunci sunana Abdullahi Tele Aro na ganin mutunci na daga dan mana jihar Maradi Malam Hassan barka mana godiya mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu dangance da dukkanin maudu'ai idan kuka aza to ka gani wannan sai mace alhamdulillahi alhamdulillah saboda mun san wannan yin Allah ne saboda dama an ci komai zahi maganin shi Allah to muna ma Allah dubin godiya da ya kawo mana wannan lokaci kuma ya kawo mu har daidai wanga yar ko majiya ko magani dai gashi dai tunda har da janar jaran to gaskiya mun ma Allah dubin godiya kuma ubangiji Allah ya ƙara tona asirin su kuma Allah ya ƙara sa rabo kawo na a cikin wannan tahiya tasu wannan zalunci da suke ma yan uwan musulmai Mana addu'a dama an ce ai addu'a makamin mumuni ce to in sha mu Allah dukkanin musulmai na kasashen duniya su ci gaba da gudanar da addu'o'in su kamar yadda suke ta yi kasu gaji sashen Hausa na radio Iran mai magana Hassan Laji Umar ga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar na su ba dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya mun ji daɗin wannan magana da sojojin Isra'ila suka ma shugaban ƙasa na Dadah. ganin a kawo ƙarshen yakin da suke a gaza to mun san daman wannan ranar za ta zo kuma tunda kullum muna ta'adda yan uwanmu da suke cikin gaza ubangiji allah ka musu ɗauki kuma insha allahu insha allahu nasara tana dan tafi yan uwanmu na gaza sai sun yi nasara da yarda allah yanan muna kira ga shugaban ƙasar isra'ila da ya gaggauta janye sojojin shi daga cikin yankin gaza gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullah shafin hausa radio teran suna na uda mamadu a jadkori a karamar hukumar giligir a jihar zandar a jamhuriyar niger a ra'ayin da kuka sa dangance da sojojin isra'ila waɗanda suke yaƙi da ƙungiyar hamas a ƙasan falasinawa to mu wainan sojojin da suka ce su fasa yaƙin nan ko kuma a janye wannan yaƙin da ake yi to muna wa al'umman hezbollah eh, fatan alheri kuma muna fatan allah ya ba su nasara akan dukkan wa'inda suke ƙin musulunci kuma allah ya haɗa kawunan shugabanninmu na musulmai na duniya baki ɗaya kuma allah ya sa wannan shine zai kawo ƙarshen zaluncin da isra'ila take a falisinawa da ƙasashen gabas na tsakiya domin ana kashe yara ana kashe mata ana kashe wa'inda ba su je ba su gani ba kuma an yi gum ana taimakawa ƙasashen musulmi suna gani ga su saudiya da sauran ƙasashe daban-daban manya-manya masu ƙarfi wanda za su faɗa a ji kuma sun kyale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yi a Hausa. Duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kuna lafiya. Daga farko dai kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari nan ya mai. Eh ba mu yi mamaki ba faɗi ne wannan dama insha Allah insha Allah Isra'ila sai ta ɗauki kashin daga hannunta da izinin Allah. Allah yarda kuma Allah yana tare da mai gaskiya da Isra'ila da masu goya mata baya da munafukan da a tare da ita to insha Allah sai sun ɗauki kashin su ga hannu Allah yana tare da mai gaskiya dama wannan mu bai zama nuna da mamaki ba mun san na an sace zanen mahaukaciya insha Allah wannan Allah yana tare da mai gaskiya kuma addu'a ko gobe yanzu an ka fara Allah Ubangiji ya daukake su Allah ya ɗaukaki musulunci akan kahirci Allah ya nakasa ƙasar Isra'ila da ita da masu goya mata baya Allah ya ci amanarsu Allah ubangiji ya ƙara ragargaza su Allah ya kaɗa musu mugun tsoro irin yadda Allah kai mai har'auna kamu Allah kai mai Isra'ila irin kamun nan da ita da masu goya mata baya Allah ka tona musu asiri ka da rana tsaka Allah ka nakasa su ka ci amanarsu ka ragargaza su kai musu kamun da ba su zato ba su tsammani a huta lahiya kuna tare da Umaru Musa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko dai kuna tare da shi manaja dan kabu kabu bakin bakin ta tasha babba a nan jihar da magaran a nan yankure nijar mamba ne a kungiyar masu kiya tsoron radio na afirka reshe jihar da magara da ma afirka baki daya a ƙarƙashin dazumin tasi to to wannan ra'ayi dai a bisa kan isra'ila sai dai muke ubangiji allah ka shirya ta zalunci take ma gaza da falasina dai ubangiji allah ya mana maganin ta allah ubangiji ya ku kawato mana haƙoƙin haka wani bayan Allah nan saboda zalunci da ta yi musu dole ko addu'a za yi musu insha Allah kuma Allah ubangi karya lawan Allah karya ta ubangiji Allah ka karshen saboda ita wannan Isra'ila azzaluma ƙasa ta ruba ƙasa ta kashe mana musulmai da yawa eh magashin duniya tana ganin ta kyale kuma take so Allah ta yi ta kirkiro na abin ta na daban to ubangiji Allah kai fatan nasara kan abin da ta yi Allah kare duk wata Allah mai da mata duk wani mugun sharin ta da azzaluma kenan ina fata ne alheri salamu alaikum suna tare sai manaja mai kawo kawo ta oba ta shafa kwanan jihar ta magana jihar turin jihar mamba ne a kungiyar masu kiwa ta radiyo na afirka rashin jihar da magana baki daya salamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran Nasir Malam Malam Falalu ne ke magana fatan alheri muna godiya kwarai da wannan maudu'i naku kuma ni dai abin da zan ce Allah ya sa Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi Allah ya zaɓi mafi alkhairi haka ne to duk yadda ta kasance dai komai shi ne dai amma fatan da zan Allah ya sa in hakan in ne to Allah ya sa ya alkhairin ku baka wani Allah ya zaɓi mafi alkhairi ina godiya sosai ina godiya sosai Allah ya zaɓa ma kasashen duka dai fatan alai da kwanciyar hankali da zamanin lafiya mai magana Nasir Malam Sule daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na Ra'ayi ra'ayina dangane da wannan maudu'in da haramtaccen ƙasar Isra'ila take ciki dangane da yakin da take da Gaza sanin duniya ne wanda za mu iya cewa ita da iyayen gidanta biyar kan ƙasashen larabawa sun kasa iya ƙarfin da ya kamata su yi amfani da shi a Gaza su amma kuma sojojin su suna nuna gazawa ko kuma kyamar wannan yakin da ake to ya kamata a ce shi shugaban gwamnatin na haramtacce ƙasar isra'ila ya saurari abin da sojojin shi suke kira a gare shi na ya daina wannan yakin ya kuma yi ƙoƙari ya sasanta ta yadda za a samu yan uwansu fursunonin yaki da suke hannun ta hamas kuma ya ba wa hamas nasara ya kuma ruguza isra'ila da magoya bayan ta a tashi lafiyar sashen hausa na biyu. alaikum rediyon tera rediyon musulunci ne magana malama ramata isa daga nan babban birnin birnin mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar hanga mamba. Da masu kira da sauraron rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya daga nan babban birnin yamai amma an koma gida can daji birnin Kantagar hanga ina gaida. Wannan Isra'ila hutar gashin ta ta gani. A ta ga hutar gashin ta mai jajayen kunne. Allah ya tsare mana kasashen mu na musulmi inda suke duka inda kasashen musulmi suke Allah ya tsare su Allah ya kiyaye su Allah ya tsare su mai magana malama Ramatu isaka daga nan babban birnin mai an koma gida kan tagara assalamu alaikum rahmatullahi ta alabarkata sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasage jamhuriyar nijar jihar murad hassan barka ina maka fatan alkhairi na mamba na masu kira da saurare na reshen jihar Muradi. dangance da wannan takaddama ta tsakanin hamas da isra'ila allah subhanahu wa ta'ala shine mai ikon shi kuma shine mai yin abin da ya ga dama e eh, kira na ga 'yan uwa musulmi wannan baraka da ta samu allah hisa haka shine ya zama alkhairi ga musulman kasashen afirka baki daya kuma dama allah yana cewa inna allaha ma'asabirina Allah tabbas yana tare da masu haƙuri kuma mai haƙuri mawadaci. Ku diba haramtacce ƙasar Isra'ila abinda take tama eh, mutanen ƙasar Hamas da Falasinawa tsofaffi da yara ƙananuwa da mata. A shari'a ta musulunci babu kashe su babu inda Allah ce a kashe saurin yaƙi. Amma yau haramtacce ƙasar Isra'ila babu abin da take bi tana kisa daga ƙananan yara sai tsofi sai mata. Haba jama'a. ai Allah bai kwana bai an gaji kuma gaba dai gaba dai musulunci dama Allah yana mana faɗakarwa abubuwa wuri da yawa cikin Qur'ani kuma mun yi haƙuri iyakan mu gaya ma Allah subhanahu wata'ala da bi izinillahi da yarda Allah da yarda annabi ko kafirai su so ko kasu ko ba su so sai addinin musulunci ya ɗaukaka. Sashen Hausa na gidan radiyon jahoren musulunci Tehran mai magana samun suke dan mutan limanci birnin jahoren Nijar. Hassan barka ina maka fatari dangance da wannan dama da ka ba da na jin ra'ayoyi daga gare mu 'yan uwa musulmi na waɗannan sojoji suka ɗauki wannan mataki to Allah sa daga Allah subhanahu ta'ala abin ya hito kuma Allah sa an zo ƙarshen wannan fitina kuma Allah sa abin ne Allah ya ɗauka da kanshi ya tsaye da su kuma ya tusa masu imani da tausayi sauran waɗanda ba su gane ba Allah gane da su sannan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mai da bala'i da masiwa da suka musulunci Allah mai da tsakaninsu wannan shine fatan Allah tarwatsa Isra'ila da uwayen gidanta da dukkan wani mai kai da kawo cikin cutar da addinin musulunci kowane ne kowa ce allah sa zo karshen dukkan ganin lahiyarsa da zaman kwanciyar hankalinsu wannan shine watan Allah wa tabbatar da wannan abin Allah tabbatar da shi to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki anan tilas zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya thank you